بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر ثم نقوم شادير أعونا لتاتي موطأة إمام مالك رحمه الله آه وندزامي شأيو أشرندا a yau ashirin ga watan jumadal ula kenan hijira 1427 wanda ya dace da sha shida ga watan shida na miladiya 2006 imam malik ya ce tarkul wudu mimma massathu nar wato wannan babi zai yi mana bayanin hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu asar daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan bari yin alwala saboda in mutum ya ci abin da aka dafa shi da wuta da a farkon musulunci wannan ya nuna cewar imam malik yana nuni a kan cewar kenan al'amarin mansuhi ne wato da a farkon musulunci ana yin alwala idan mutum ya ci wani abu daga baya sai aka yi umarni da barin yin alwala idan mutum ya ci abin da aka dafa shi a wannan matsala ce wadda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani a kai wanda daga baya kuma malamai suka yi ijma'i a kan cewar idan mutum ya ci wani abu in mutum ya ci wani abu ko nama ko abinci wanda ake dafawa to wannan ba zai karya masa alwala ba in ya tashi zai yi sallah ba sai ya tashi alwala ba ah, sai dai kawai sabanin ya zamanto a wanda ya ci naman raƙuni wanda zai zo ya bayani da sabanin malamai a kansu sannan ya yi za ta a kan cewar wato daga cikin abubuwan da alwala ba ta wajaba a kai shi idan mutum ya ci wani abu shi abinci ba sababi ba ne na karyewar alwala fitar abinci daga jiki shi ne sababi na karyewar alwala shi haddasani ya haya an malik imam malik ya wasu wannan hadisin daga zaid ibn aslam malamin sa zaid ibn aslam al-hadawi daga ata ibn yasar ata ibn yasar daga cikin malaman tabi'ai malamin alqur'ani kuma maula maula din maimuna bint al-harith ummul mu'minin wato bayan kuma wanda ta yantar da shi عن عبد الله بن عباس daga habrul umma malamin al'umma abdullahi bin abbas dan dattan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tarjumar ta ta gabata a cikin wannan karatu namu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akala ta fi tasawufin thumma salla wa lam yatawadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman kafaɗar akuya sannan yin sallah bai yi alwala ba wani hadisin haka ba imam al-bukhari ya rawaito shi ta hanyar ta wannan isnadi ne imam malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata an kawo masa akuya da sassa aka kawo masa yaci daga cikin naman kafaɗanta sannan lokaci wata aka kira shi ya zo sallah sannan ya tashi sallah ya je ya an ce an yi saɓani a ina ake masa wannan Wadansu sun ce a ah, daba'a بنت الزبير ابن عبد المطلب زباء ارقوة جد النبي صلى الله عليه وسلم ودع وفر نفسي لغاتي حج كتي تنا سنتي حج عما كوبا تجلاتي تنا جنت ورنك الرسول الله تيا هنا تا تقارة حج انت النبي صلى الله عليه وسلم يتنا في حج وشترطي في حج تسوي على الله شرعي إن شاء الله أنا أتي إهرام أن إجاني رسول الله تيا رسول الله تيا تاسو to zan haƙura zan fita daga cikin ihrami wanda daga nan waɗansu malamai da suke kafa hujja da cewa ya halatta a yi istirafi a cikin hajji da wannan hadisi suka kafa hujja to ita da ba a ita ce kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hidima ta gayyace shi gidansa gidansa ya zo ya ci abinci ya ci abin nan naman akiya waɗansu kuma sun ce a'a matarsa ce mai nuna bintul harib shi yasa na ibnu abbas ya sani tunda ibnu abbas ɗane a wajenta dangin Abdullahi ibn Abbas ce cewa ita ce sai kamar yadda ya je a cikin sahihain cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadithin din annahu akala katifan indaha fa salla wa lam yatawadda ya ci abin nan karfada ake abin abin karfada ake aiko karfada abin nan shi ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a jikin akuya shi yasa ka ga yahudawa da suka tashi masa da suka tashi masa suka tashi niyyar su kashe shi wannan bai hujjar a lokacin yakin haibar yace zan yi muku adamin sa in annabin Allah ne ba abin da zai same shi in ku ba annabin Allah bane ya mutu kowa ya huta ta zuba zuba mai tsananin ƙarfi da tsananin yawa a kan kafaɗa ana kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike nan. sai ya kama hannun sahabbansa ɗaya daga cikin sahabbai da ya tunanta ake musu ya kama hannun sahabban sai kar ku ci ta gaya min cewa an sa maka guda ita akuyar daga lobi na fa'in ran Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin hujjan da waɗansu malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mutu mutuwar shahada don lokacin rashin lafiyar azuminta yana cewa wannan yomar guda ɗaya da ya ci ta haidar ba ta gushe ba cutarsa tana taso masa yanzu ga kuma yana jin wato abin nan a jijiyar wuyansa za ta tsintsinke saboda ita wato ta ya taso yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar shahada yayi amma Allah ya kiyaye shi daga gubar tun a lokacin saboda wallahi ya asuluka minan nan inda da Allah ya sa ta yi tasiri a kansa a lokacin sai ya zama yake fitina da kafirai sun su ɗauka cewa a shi ke nan ba annabin gaskiya ba ne to Allah ya kiyaye shi ba ta cuce shi ba a wani lokaci a shahid a nan shine cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a jikin naman dabba naman da ya ci na akuya naman kafadarsa karfata annabi a kuma a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ta sannan ya tashi sallah walam yatawadda wannan nafsi ne a cikin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cin abinci yana cin abinci sannan ya tashi sallah ba tare da ya sake alwala ba eh, wanda ya nuna cewar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗansu sahabbai suka rawaito yana cewa tawadda'u mimma makkatun nar ku yi alwala idan kun ci abin da aka dafa shi a wuta akan wuta wanda Aisha ta rawaito Ummu Habiba ta rawaito ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يا رويت زيد بن ثابت بن سوريت suka fi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ci abin da aka kararraka shi akan wuta to kun alwalata kun ci sallah to amma kaga wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar wannan hukunci an shafe shi wannan shine ake ce ma annasku hukunci abin da ce ma shafe hukunci shine raf'ul hukm thabit bi khitab mutaqaddim bi khitab wato a shafe a ɗauke hukuncin wanda ya tabbata da umarni na shari'a wanda yake ya zo daga farko sai a ɗauke wannan hukuncin da wani umarni sabo wanda ya zo daga baya akan yi daga abin da yake mai sauki zuwa abin da daga abin da yake mai wahala zuwa abin da yake mai sauki wanda yake shi ya fi yawa shi ya fi yawa kamar wannan ga da Allah akwai tsanani akan cewa kullum ka ci abinci in dai an dafa wannan abinci to in ka tashi za ka yi sallah sai ka tashi alwala akwai tsanantawa amma da aka yi rufsa aka ce yanzu ba sai ka yi alwala ba in ka ci wani abu wanda aka kararraka shi wannan sauki ne to wannan shine misalin shafi hukunci mai tsanani mai wahala zuwa ga hukunci mai sauki kamar yadda. abin nan da farkon al'amari yadda ya a cikin alkur'ani idan musulmi suka gamza da kafirai to wajibi ne musulmi su tsaya in kafirai sun fi ko da sun fi su yawa minti goma ko da kafirai sun ninka musulmi minti goma bai halatta musulmi su ja da baya ba dole su tsaya su gamza to sai Allah ya sauƙaƙa daga baya al'ana hakkasa Allahu ankum wa alima anna fikum da'ata فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين sannan Allah ya ce yanzu Allah ya sauƙaƙe muku ya san kuna da rauni don haka idan kuka zamanto a cikin ku akwai mayaƙa ɗari to za ku galaba akan kafirai ɗari biyu sai aka shafe wancan hukuncin mai tsanani zuwa abin da yake mafi sauƙi to akan yi shafe hukunci daga abin da yake zuwa ga abin da yake mai tsanani abu wanda yake mai sauki zuwa abu wanda yake mai tsanani to shi ne ake fata menene hikimar ai haka da an san shari'a ta zo ne ta kawo sauki to yaya kuma za a yi a ɗauke mutane daga sauki a kai su zuwa ga tsanani shi sama har waɗansu daga cikin malamai suka yi inkarin cewa ai wannan ko da ya halatta a yi a bisa hankali amma a waƙi'in shari'a ba a taɓa yin sa ba to ta ake musu rabbi cewa ai akwai misalai da dama daga ciki akwai a cikin alkur'ani farkon azumi farkon wajibcin azumi da an ba wa mutane zaɓi ne cewa idan kun ga dama ku azumi in kun ga dama kuma maimakon azumi ku ci abinci sai ku rinka ciyar da miskinai a kullum da haka farkon azumin ramadan ne zo azumi bai gaban ke tilas ba zaɓi aka ba musulmi ko su azumi ko su ciyar sannan sai daga baya tukuna aka zo da umarni kan cewa yanzu azumi ne kawai za a yi ko ga tsoho ko mai larurar da ba zai iya azumi ba har abada to shi wannan sai ya ciyar kaga an shafe hukunci na sauki zuwa ga hukunci wanda ya da zuwa ga hukunci wanda yake mai tsanani haka zalika da idan mutum a farkon musulunci in mutum ya sadu da iyalinsa idan dai bai yi inzali ba ba zai yi wanka ba sai kawai ya alwala ya je ya sallah har sai tukuna a ƙarshen al'amari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan dai idan taqal fitan fitan faqad wajaba al-ghusl idan aka yi idan namiji ya sadu da matarsa ko bai yi inzali ba wanka ya wajaba a kansa kaga wannan shafin hukunci ne daga mai sauki zuwa ga abin da yake mai tsanani mai wahala to wannan yana addu'a a cikin shari'a kuma wannan hikimarsa shine cewa a ƙara ma al'umma lada a ƙara lada ga al'umma shi ma wannan manufa ce ta shari'a a buɗe musu hanyoyin da za su ƙara samun za su ƙara samun kusanci ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan da ibadar yin wanka sai mutum ya yi inzali yanzu an ƙara masa wata ibadar idan bai yi ma inzali ba zai sake yin wanka kaga an da ƙara masa aiki na addini wanda ƙarin aikin addini ƙarin aikin lada ne to wannan ita kanta hikima ce manufa ce ta shari'ar musulunci to wannan hadisin yana daga cikin misalin shafe hukunci na sauki a ta shafi hukunci na tsanani ya zuwa ga hukunci wanda yake na sauki da an tsananta ma al'umma in dai ka abu ba za ka yi sallah ba sai ka alwala da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to waɗansu sahabbai ba san cewa an shafe wannan hukuncin ba sai suka tabbata akan wannan al'amari na farko kuma har aka samu malamai daga cikin tabi'ai kuma suka yi akan su dalilin da ya sa imam malik ya dan tsawaita a wannan babin saboda wannan saɓanin ya afku hatta a cikin sahabban da ke cikin Madina ba ijma'i ne na malaman Madina ba domin daga cikin mutane malaman da ke cikin Madina akwai wanda har suka mutu suna ganin cewa idan mutum ya ci abin da aka duk wani abu da aka farar rakaci da wuta to sai ya sake alwala daga ciki akwai Zaid bin Thabit da Abdullahi bin Umar wanda manya manyan malaman Madina ne bayan sayyidina Umar sune ne daga wajen ilimi a Madina sannan ga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ga ummul mu'minina ummu habiba dukkanin su su biyu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya kuma aka samu daga cikin malaman tabi'ai kamar su abin nan Muhammad ibn Shihab az-Zuhri malamin Imam Malik har ya mutu ra'ayinsa kenan kuma har jan mutane har neman har neman har wa'azi yake har da'awa yake a zo a taimaki ra'ayinsa wata ran yake ce ma wanda daga cikin ɗalibansa Yunus ibn Yazid al-Aili yake yanzu kai ba za ka dawo zuwa ga ra'ayina ba ba za ka dawo zuwa ga ra'ayina bane cewa in ka ci abinci sai ka sake alwala sai ta ani ni ba zan bi ra'ayinka ba in bar ra'ayin Sa'id ibn al-Musayyib malamin sa kenan wato ba zan bi ra'ayinka ba in bar ra'ayin malamin ka sai ya masa shiru saboda Sa'id ibn al-Musayyib shi baya kan wannan ra'ayi to su sai suka su suka tafi akan cewar ita kamar kamar nana Aisha ita ma ta san hadisan guda biyu ne amma sai ta tafi akan cewar nasu hadisin shine na ƙarshe shine ya shafe hadisin ruksa wato dukkan hadisan da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci ya tashi ya yi sallah bai alwala ba shine na farko daga ƙarshe shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda su a wajen su kamar yadda Aisha take cewa akhirul amrayn min rasulillah sallallahu alaihi wasallam alwudu'u mimma massatun al'amari na ƙarshe da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yin alwala idan mutum ya ci abin da aka dafa kafi da wuta to sabanin su kuma shine sauran sahabbai wanda daga cikin su hadda khulafa'ur rasidun Abubakar da Umar da Usman da Ali su su hudun nan gabaki ɗayan su radiyallahu ta'ala Anhu. Dukkaninsu suna cin abinci su tashi su sallah ba su alwala ba kuma abincin wanda yake an dafa shi da wuta to shi sa har sai aka shine shi yasa sai suka tafi akan cewar wannan ne al'amari na ƙarshe ne ya shafe hukuncin farko to sawa'un mun ce an samu shafewar hukunci ko kuma mun ce an samu rinjayar da ɗaya hadisin ne akan ɗaya domin idan aka samu hadisai guda biyu sun yi karo da juna abinda malaman hadisi suke so su musu fassara guda ɗaya wanda za ta sa a tafi akan akan kowane hadisi wanda akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan wannan mazhabar ibn taymiya rahimahullah kan waɗannan hadisan shine yayi jam'u ya hada hadisan da ma'ana wajen zati da kowa yace da zati da kowane hadisi yace inda annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ruwaito ya ci ya ci nama ya tashi bai yi alwala bai sallah wannan ya nuna ya halatta inda kuma aka nuna ya yi umarni cewa idan an ci abin da aka dafa shi da wuta kafin a yi sallah a yi alwala wannan ya nuna cewa mustahabbi ne saboda kaga duk an yi aiki da dukkan hadisan guda biyu wannan shine masabar ibn taymiya kuma riwaya ce daga wajen imam ahmad ibn hanbal cewa wato mustahabbi ne in ka ci abinci kafin kai alwala in ka ci abinci kafin kai sallah ka tashi alwalarka suka ce kamar yanda an nuna mustahabbi ne mutum ya alwala a waɗansu wurare to daga cikin waɗannan wuraren shine an ci abinci mustahabbi ne idan mutum ya yi fushi ya yi alwala hadisi ya zo a kan wannan amma hadisin bai inganta ba hadisi ne ba'i cewa al-ghadabu min fushi daga ɗan yake dan haka idan ɗayan ku ya fushi to yi alwala domin wannan zai kori shaytan daga gare shi amma yana da shahid akwai shahid akan wannan akwai shahidi akan wannan na cewar yin alwala din yana korar shaytan a to saboda haka sai suka ce idan mutum ya ci abinci ma da aka dafa mustahabi ne ya alwala to idan malaman wannan shine shine shine mataki na farko da malaman hadisi suke bi idan hadisai suka saba ma juna za su iya tara su fitar musu ya zama to an yi aiki da dukkan hadisan biyu shine abin da ke kira aljam'u bainal hadisai idan wannan ba zai yiwu ba to sai a koma a gani an san tarihi na hadisan guda biyu yadda sai a ɗauki na farko shine aka shafe hukuncinsa na biyu ne ya shafe hukuncin in an san amma ba a yin haka sai an san tarihi to sai sai a tafi zuwa ga abin da ake kira annasikh wal mansukh to su anan wajen sun kafa hujja da malaman mazhaban imam malik ne ya kafa hujja da wannan hadisin kuma ne ra'ayin jabir bin abdullah cewa akwai wannan shine al'amari na ƙarshe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an san tarihi kenan to in kuma haka bai yiwu ba in ba san tarihi ba to sai abin da ake kira astarji sai a ga daga cikin hadisan biyu wanne ne ya fi ƙarfi wanda yake a zahirin gaskiya abin da imam malik yake nan ba nas ce an yi ba ba fi hukuncin yake an yi ba ya rinjayar da hadisin halacci ne akan hadisin hali domin imam malik ɗaya daga cikin almajiransa almajirin imam abu hanifa muhammad ibn al-hasan al-shaybani ya ruwaito a cikin muwatta tasa da yake kun san muwatta riwaya riwaya ce mai yawa Muhammad ibn Hassan Shaybani yana da muwatta riwayar muwatta tana nan an buga ta ita ma ya ruwaito daga Imam Malik yace idan hadisai guda biyu suka zo maka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka saba ma juna to ka duba ka gani wani wanne daga cikin su ne Abubakar da Umar suka yi aiki da shi ka kasance tare da waɗannan saboda haka shi a wajen imam malik ɗaya daga cikin abin da yake sanyawa ike rinjayar da hadisi akan wani in sun saba shine ya ga wanne ne daga cikin hadisan abubakar da umar yake kai suke kai wato sai ya sanya su yana sanya shi ya gane cewa in dai abin da abubakar da umar suke akai to lallai shine tabbas shine gaskiya domin sun fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma kuma sun fi kowa kwaɗayin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladain min ba'di eh, Abi Bakr wa Umar ku koyi da mutane guda biyu din nan da suke da za su zo bayana shine Abubakar da Umar to dalilin kaga Imam Malik ba cewa ya an samu nasikh wal mansukh ba ba a shafe hukuncin ba dalilin da yasa ake cewa ba shafe hukuncin ake ba hadisin da zai zo mana nan gaba zai yi bayanin cewa a lokacin yakin haibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ci nama ya tashi ya alwala a ya ci abin nan sawiq gari ya tashi ya ta gari ya tashi ya alwala a ya tashi ya sallah bai alwala ba to kuma Abu Huraira ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa in an ci in an ci abin da aka dafa shi da wuta ayi alwala yiku abu huraira ya musulunta ya musulunta bayan yakin haibar saboda haka kaga hadisin hani hadisin yin umarni da ayi alwala su ne na karshe a zahirin wannan to don haka sai imam malik ya tafi akan cewar ba a san tarihi ba domin ta yiwu hadith abu huraira ya ruwaito cewa bayan haibar ya mutunta bayan haibar amma ta yiwu cewa abin da ya ruwaito ya ruwaito ne daga wajen wani sahabi wanda ya ji abin kafin haibar saboda haka dai ba a san tarihi ba ba a san lokacin da umarnin farko ya zo ba ba a san umarni na biyu sai ya zo ba yasa imam malik duk sai bar wannan yake kun ga duk su kyale wannan mu zo ya zuwa garin jayar da hadisi ɗaya akan ɗaya mu duba wanne ne abubakar da umar suka aiki da shi da shi za mu yi aiki da shi saboda aka sai ya rinjayar da hadisin cewa idan mutum ya ci abinci da aka dafa shi da wuta to ba zai sake alwala ba saboda kan haka abubakar da umar suke zai kawo mana a riwaya da ya zo daga abubakar da umar a ƙarshen babi insha Allah عن بكير بن أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا لم يستحباب يقول من أهل خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأبواب فلم يكن إلا بالتوبة فأمر به فحمي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتذر ثم قال إلى المغرب فقدم وقد ثم صلى ولم يتوضأ نعم إمام مالك يتي yarwaito daga kala yace an ya yahya ibn sa'id shine al-ansari malamin sa cikin malaman nan guda hudu da aka ce a abin nan ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina tana kewaye da mutane guda hudu ne eh shi yahya ibn sa'id yana ɗaya daga cikin su an bushair ibn yasar maula bani harisa daga bushair ibn yasar bushair tasbirin bashir ibn yasar tabi'i ne maula din bani harisa hadisansa ba su da yawa amma amintacce ne wajen malaman hadisi yana daga cikin ba dan uwan afa ibn yasar ba ne domin shi afa ibn yasar alhilali maulahu maula din maimuna ne shi ko wannan maula maula bani harisa ne bani harisa ko suna daga cikin mutanen madina al-ansar an suwaid ibn nu'man al-ansari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci abin nan bai'atar ridwan waɗansu sun ce ya halarci hatta yakin uhud kamar yanda ibn sa'ad ya faɗa amma waɗansu malamai sun saba masa sun ce farkon ya tabbata da ya halarci bai'atar ridwan saboda haka yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba za su shiga cikin wutar jahannama ba al-ansari daga cikin yana daga cikin al-ansar al-khazraji annahu akhbarahu cewa ya ba mu shi bushair ibn yasar labari annahu kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ama khaybar cewa ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekarar yakin khaybar ita ce shekara ta bakwai bayan hijira khaybar kamar yadda na gaya muku muka taba a cikin kitabul wuqut gari ne da yake a arewacin madina akan hanyar mutum na zuwa kasar sham hanyar mutum na zuwa kasar tabuka da jordan da sauransu kilo a yanzu kilo 170 yake da tsakaninsa da madina shi ma gari ne wanda yake akwai bishiyoyin dabino ana noman dabino a garin da yawa makuwa kuma yana da abin nan duwatsu na aman wutar ƙasa irin wato duwatsun volcano din nan wanda ake ce mata harra da yake an sifanta madina da wannan sifar yahudawa kuma suka baro garinsu suka baro sham suna neman inda annabin ƙarshe zai bayyana an ce a madina zai bayyana an sifanta musu madina da sifar cewa a wato wuri ne wanda yake akwai ana noman dabino sannan kuma ke tsakanin gabas da arewa a gabashinsa da yammacin garin akwai irin waɗannan baƙaƙen duwar watsu to ya haibar ita ma tana da wannan bakaken duwar watsu to waɗansu yahudawa da suka zo suka ga waɗannan duwar watsu bakaje kuma suka ga gonakin dabino sai suka sai suka ɗauka nan ce madina din da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana sai suka zauna a nan dalilin zuwan yahudawa haibar kenan waɗansu kuma sai suka ce a'a ai ba nan bace wannan bai cika sifofin madina ba su tabbata a gare ta ba sai suka karasa sai da suka karaso madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je haibar da ya yaƙi yahudawan Khaibar saboda a karya alkawarin zaman lafiya da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da tare da abin nan yahudawa na abin nan banun nadir wanda yake yawancinsu da suka tashi daga madina sai suka tafi can suka je suka zauna a haibar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai bayan hijira ya kai musu hari da yaki to a wannan tafiyar shi suwaid ibn nu'man ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suka tafi hatta idza kanu bis sahaba har sai da suka kusa da wani waje da ake ce masa as-sahaba ana ce masa as-sahaba bil hamza wato bil alif al mamduda ko kuma as-sahaba bil alif al maqsura kuma ana ce masa as-sahbawat ah, wato wuri ne wanda yake shahararre an ambace shi da dama a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud yana cewa yana kamanta misali da fitowar wata a daren da suka kwana a wannan wajen cewa wannan daren shi ne daren da nasu kadar yake a ra'aitun layaliya na sahbawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ra'aitun layaliya na sahbawa kun duba kun ga daren da muka yi a wajen asfahaba to lokacin da wata ya fito a wannan daren shi ne kadar lailatul qadr da bakwai sai daga cikin hujjar da malamai suke karfafa cewa kadar lailatul asirin da bakwai ne a shahin cewa shi wannan wuri asfahaba wuri ne wanda yake da jarkasa jajayen duwatsu abin da duk wanda yake haibar kafin ya shiga cikin garin haibar zai ga wajen zai goge ne shi fitaffe da jar kasa a wajen har yanzu in ka ta shiga haibar har yanzu wajen yana nan kuma har sun sa ma alama sunan wajen shi ne sunan sa as-sahba a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da haibar yake an ce tsakanin ka da haibar tafiyar dare ɗaya ne kawai an kusa a zuwa haibar wa hiya min adna al-khaybar tana kusa da garin haibar wato ta fi kusa da haibar bisa kusancinta da madina nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zango فصلى العصر يصلى العصر ثم دعا بالأزواج sannan yake a kawo guzuri yake kowa ya kawo guzurinsa wannan ya nuna lokacin guzuri ya kusan karewa da kowa yana cin guzurinsa amma da guzuri ya kusan karewa da aka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo a yi ciyayya kowa ya kawo nasa guzurin falan yu'ta illa bis ba abinda aka kawo sai sawiq asawiq wato gari ne tsaki wanda ake tura shi amma ibn abdulbar yake abinda ake nufi da sawiq din nan shine alkaki kun san alkaki ai larabawa su ma haka suke kiransa alka'ak alka'ak saka suke ce masa sai dai su suna masa ayin ba alif suke masa ba yace alkaki ne kafin shi ma alkaki tsakin alkama ne ake sanya shi a cikin ake sanya shi a cikin ruwa a cikin ruwan sukari sannan soya shi ake ko raka shi ake sannan a soya shi sai ya dade ya kwana da kwanaki ba abin da ya same shi to kaga ya dace da gudurin matafiyi matafiyi zai iya guzuri da shi da zai iya daukan sa ya ta tafiya tare da shi ba tare da ya lalace ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a kawo guzuri sai aka kawo masa asawi ba abin da aka samu sai sauri fa amara bihi fa turri sai yace a jika shi da ruwa a jika shi da ruwa wato ya zamanto an yi kamar farau faransa fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa akalna mimma muka ci ثم قام إلى المغرب سنة يتاج سنة مغربة فمضمض يكذكر باكنسا ومضمضنا مما مكا كذكر باكنمو ثم صلى ولم يتوضا sannan yayi sallah bai alwala ba kaga shi ma wannan a aikace ya nuna cewa idan aka ci abinci shi kuma sauyi yana daga cikin abincin da ake an adana an yi shi ne ta hanyar amfani da wuta sai da aka sai da aka soya shi a cikin wuta amma a shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bai kuskura bakinsa ba ai bai yayi sallah bai yi alwala ba sai kawai ya kuskura bakinsa wanda yake shine shi ma shahidi ne akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wannan to a cikin wannan hadisin ya nuna abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kasance a cikin sa na musahaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tafiye tafiyarsa sun kasance suna bin sa saboda albarkacin su taimake su taimake addinin Allah sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa in ana tafiya ana sauka in lokacin sallar farilla ya zo to ka ake a sallah kamar yadda aka ce nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zala fa sallal asr ya sauka yin zango sannan yin sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a kan abin hawansa yana sallah a kan taguwa yana sallah a kan jaki yana sallah a kan duk abin hawan da yake kai amma ta nafila sai kabbara inda duk take fuskanta can zai fuskanta ba wai zai zai fuskantar da gaban taguwar kibla ba ne in ta fuskanci kibla sannan ya kabbara sannan sai ya biya ya ci gaba da tafiya ta hanyar sa'a ko ina take fuskanta haka zai kabbara sabanin waɗansu malamai da suka shantanta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina ta fuskanta haka yake sallah amma in sallar farilla ce sai ya tsaya ya sauke ba a taɓa ruwaitowa ya yi sallar farilla akan abin hawansa ba sai dai idan lokacin sai dai idan salatul khawf ne sallar yaki idan sallar yaƙi ce fa in khiftum farijalan aw rukbana in kun in tsoron ya fi tsanani yanda yake ba za ku iya yin sallah irin salatul khawf wannan jama'a su yi sannan waɗansu su zo su bayan su ba to farijalan aw rukbana ku yi kuna tafe ko kuma kuna hayama akan abun hawo ku sallar ko ta yaya ta farilla ake magana to amma in ba a halin wannan na tsoro ba sallar farilla in ta yi mutum ya tsaya yi sallah saboda haka ko ina mutum yake in lokacin sallah yayi sai ya tsaya ya sauka ya yi sallah amma an masa ruksa zai iya hada zai iya hada azhar da la'asar amma nan mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi jam'u tsakanin azhar da la'asar ba la'asar din ya sallar ita kadai wanda ya nuna kan cewa ba wai lalle ne a kowace tafiya ne sai mutum ya hada azhar da la'asar sannan ya tara sunnar tafiya ba kai yi kuma a lokacin ba a riga an shar'anta jam'i jam'i tsakanin sallah biyu ba tunda jam'i tsakanin sallah biyu ya tabbata a hadisin yakin tabuka ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin tabuka ko an yi shi shekara daya a shekara kusan biyu bayan yakin khaibar tunda a shekara a shekara ta takwas a shekara a farkon shekara a shekarar an cika shekara takwas an shiga ta tara aka yakin tabuka saboda haka daga baya ne aka zo aka jam'u ta yi an yi shi daga baya ne aka rinka yin jam'i tsakanin salloli ko kuma kan cewa shi jami'i tsakanin salloli din ba koyaushe ne za a yi shi ba kamar yadda wannan hadisin ya nuna a yakin khaibar sannan wannan hadisin ya nuna mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai na kula da maslahar al'umma na kula da maslahar mabiyansa kaga da ya kula daga cikin su cewa akwai marasa karfi wanda guzurin su ya ƙare ko kuma wanda yake guzurin su ba abin nan bai saka kara ya karya ba sai yake kowa ya kawo nasa guzurin domin mai karfi ya taimaka ma mara karfi wanda ya nuna abin da ake da shi abin da ya kamata a kasance da shi kenan a cikin al'ummar musulmi masu karfi su taimaka ma marasa karfi masu shi su taimaka ma marasa shi sai a zauna lafiya sai albarka ta yaɗu a cikin al'umma masu karfi sai ya zamanto suna da tausayi marasa karfi ya zamanto suna da soyayya da masu karfi amma kuwa idan kowa yake daga ni sai ni sai 'ya'yana sai iyalaina nafsi eh, nafsi to shi kenan sai ma da za ku kururuwa dan da za ku kururuwa a kawo gudumawa to a lokacin da za ku ji kana nafsi nafsi in ka taimaka mata ba za su so ka ba eh, idan kuma ya zamanto kan cewar su abin nan a marasa shi ya zamanto tsakanin su da masu shi sai gaba su kuma marasa shi masu shi ba za su ji tausayin su ba to hanyar da za ta tsinke wannan shine taimakekeniya da juna taimakekeniya da juna idan idan abu ya faru idan abu ya zo a haɗu a yi shi baki ɗaya ko da na abinci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku haɗu wajen cin abincinku sai a sanya muku albarka a ciki eh, sun kai sabai ne suka kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yasa ne sai mu cin abinci amma ba ma koshi mu kace ba ma koshi sai yace ku haɗu wajen cin abincinku istami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi ku haɗu wajen cin abincinku za a samu ku albarka a ciki wato abincin da za ku haɗu ku ci ya fi albarka bisa wanda za ka je kai kurmusu eh ka je gefe ɗaya kana ci ba ka san ma a gabakin ka yana tauna saboda ruwa to wannan haka sabanin koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan musamman idan aka ga bukata ta zo a cikin al'umma kuma wanda ya nuna abin da ya kamata shugaba na musulmi ya kasance a ciki ya rinka bibiyan halin da mabiya suke ciki ya zamanto in suna cikin halin wahala nan take zai sani in suna cikin halin wadata shi ma ya sani kaga da ya fuskanci cewa dan abin da suka guzuri da shi daga madina zuwa haibar ya kusan karewa tunda sun kusan haibar sai ce to a tattara a zo a yi ciyayya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin kowane halinsa wata ran waɗansu waɗansu mutane suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tufafinsu sun to tsummo kara tsummo kara ne a jikinsu kana ganin su kaga alamar yunwa da bukata tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma Bilal ya kiran sallah amma ba kiran sallah irin na ah, hayya ala salah hayya ala falah ba ya kiran sallah da zai ce as-salatu jami'a sallah wato sallah tana tattara wato tana neman haduwar mutane a masallaci ana neman haduwar mutane a masallaci sannan mutane suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yayi godiya ga Allah sannan yayi kwadaitar yayi kwadaitarwa akan ai sadaka a kuma ciyar saboda Allah yana yin wannan sai wani ya ɗauko kayan abinci akan kafadarsa ya so ya zube shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana ganin yayi haka shi ma sai ya dauko ya kawo nasa wannan ma ya kawo kafin ka ce meye kafin ka ce me wato an samu abin nan tuni na abinci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tufafi shi ne aka ce aka ga sai aka ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kirkiri tana farin ciki saboda ne saboda an taimaka ma marasa kai farin cikin su da murnar murnarsa an taimaka ma marasa kai sannan ya tashi yake man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a duk wanda yayi wata kyakkyawar al'ada a cikin addinin musulunci to yana da ladan wannan al'ada da yake kyakkyawa da ladan wanda duk ya aiki da ita bayan sa ba tare da an tawaye wani abu daga cikin ladan da ba haka duk wanda ya wata mummunan al'ada mummunan mummunan kwaikwayo mutane suka kwaikwaye shi akan wannan to yana da laifin wannan kuma da laifin duk wanda ya aiki da wannan barnar ba tare da an tawaye wani abu daga cikin laifuffukansa ba har ranar alkiyama wato ya nuna cewa shi wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi shine na farko da ya zo yi aiki da wannan umarni nasa mutane suka yi koyi da shi to duk abin da suka yi na sadaka a wannan wajen yana da wannan ladan shi ba kaga sadakar ta kawai yayi amma ta sa duk saboda ya zamanto shi na farko wajen aikin alkhairi yasa wanda da ba shi da niyya ma shi ma yazo yayi shi ma yana da ladan sa to to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bibiyar halin al'ummarsa ya san halin su na bukata kuma wannan yana sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har cewa yake yi a isar masa da bukatar wanda baya ba zai isar ya zo ya gaya masa ba ablighu ilayya hajata man la yastati'u iblaghaha ku isar min bukatar wanda ba zai iya zuwa ya gaya min sa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai to haka ya kamata masu mulki su kasance su rinka amfani da rahotanni na masu leƙen asiri na state security don su san halin da halin bukatar da mutane ke ciki amma ba ya zamanto kan cewar shugaba yana mulki wai amma bai san cewa kudin kananzir ya fi kudin fetur tsada ba har ya fito yana cewa wallahi shi bai sani ba ai shi bai taɓa sanin kananzir ya fi fetur tsada ba saboda shi baya amfani da kananzir ko bai damu da bukatar mai amfani da kananzir ba to ina me aikin masu leƙen asiri wanda kullum za su rubuta security report su ba shugabanni me aikin su abin da ya kamata ke yin su in dai ana so a zauna lafiya a cikin al'umma a sanar da shugabanni halin da na ƙasa suke ci. kuma shugaba idan ya ɓoye kansa in ya san ba a gaya mata gaskiya ya yadda a ɓoye shi a samakance shi yadda ba zai san halin da suke ciki ba to ranar alkiyama Allah zai sanya masa hijabi Allah ba zai gan shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi shugabancin musulmi sannan yayi shamaki tsakaninsa da musulmi to Allah zai sanya shamaki tsakaninsa da shi ranar alkiyama shi ma Allah haka zai san masa shamaki ba zai gan shi ba ba zai ga Allah ba ballantana ma Allah ya dube shi duban rahama Allah ya kiyashe mu don kun ga yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kun ga kuma yadda wato ya ka irin yadda ya kamata mu rinka duba kenan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayani suke na hukunci hukuncin ibada a ciki akwai bayanin kyakkyawan zamantakewa a ciki akwai bayanin siyasar addinin musulunci a ciki akwai bayanin yadda tsarin addinin musulunci yake a cikin komai na yanayin rayuwa sannan wannan hadisin ya nuna mana cewar a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ci wani abu yana yin yana kuskura sa kafin yin sallah wanda yake daga nan malamai suka ɗauki cewa mustahabbi ne idan mutum ya ci abu in ya ci wani abu kafin yin sallah ya kuskura bakinsa hikima a cikin wannan dan kar ya zamanto wannan abin da ya ci din ya mammakale a cikin bakinsa tsakanin haƙoransa kan harshensa abin saman da da shi da sauransu ya zamanto yana sallah yana ta yawo da harshensa yana kwakulo abinci daga ciki wanne ya shagaltar da shi daga mai da hankali a cikin sallah ga shi kuma da Allah sallah ya ce inna fi salati la shugla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin sallah ga barin dukkan abin da ba na sallah ba shine fuskantar Allah sallah ta isa ta isar wato ta isa abin da zai shagaltar da mutum Gabar ya fuskanci wani abu wato sallar kawai zai kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah ku tsaya a gaban Allah wajen sallah kuna masu kunuti wato kuna masu nutsuwa da ƙasƙan da kai a cikin sallah haka ya kamata to idan mutum ya zamanto ya abin hankalinsa ya rabu tsakanin karatun sallah da tasbihi da kuma tsakanin yawo da harshen sa wajen kwakulo abin nan burbushin abinci da ke cikin bakinsa kaga babu nutsuwa a cikin sallah babu kunuti a cikin sallah to shi yasa aka ce mustahabbi ne mutum in ya ci abu ya kuskura bakinsa haka aka rubuto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sha abin da aka kawo masa abin nan a nono ya sha sai ya kuskura bakinsa yace inna fihi la dasma akwai wato abin nan akwai maiko a cikinsa wanda wannan maikon zai sa burbushinsa ya rinka makalewa a bakin burbushin wato ita shi nonon ya rinka makalewa a cikin bakin mutum don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ya nuna cewa mustahabbi ne mutum ya yi alwala kafin ya ci kafin ya sallah amma da aka ruwaito cewa wani lokaci yakan yi sallar ba tare da ya yi alwala din ba don ya nuna cewa ba wajibi bane yin alwala yayin da ya alwala ya nuna cewa mustahabbi ne yayin da bai yi ba ya nuna cewa ya halatta ka tashi ke sallah ba tare da kayi alwala ba to kuma sannan babban eh, dalilin kawo wannan hadisin a wannan babin da imam malik ya kawo cewa wato ya halatta mutum ya ci abinci wanda aka dafa shi da wuta ba ta eh, ya tashi ya sallah ba tare da ya jaddada alwala ba na'am وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن انهما اخبراه عن محمد بن اسماعيل بن حارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن حجيج انه تعسى عن الخطاب رضي ثم صلى وسلم imam malik ya rawaito daga muhammad ibn al-munkadir al-munkadir al wannan tarjamarsa ta gabata daga cikin manya-manyan malaman imam malik wanda ya shahara da riwaya daga wajen jabir ibn abdullah wa an safwan ibn sulaim da kuma safwan ibn sulaim shi malamin imam malik wanda muka yi bayanin tarjamarsa a wancan darasin cewa malami ne kuma mai yawan ibada mai yawan gudun duniya su su biyu malamansa su su biyu imam malik duk suka ba shi labari daga muhammad ibn ibrahim ibn al-haris al daga muhammad ibn ibrahim al-taimi shi ma daga cikin tabi'ai na madina saboda kaga wannan hadisi tabi'ai ne a jere suka je rungwano suka ruwaito hadisin an rabi'atu bin abdullah ibn al-hudayr daga rabi'a ibn abdullah ibn al-hudayr shi ma wannan tabi'i ne al-madani at yana daga cikin kabilar abu sayyidina abubakar ibn shi masa addu'a kamar muhammad ibn abi bakr siddiq wanda aka haife shi lokacin hajjatul wada ana fita hajjatul wada aka haife shi kaga ɗan watanni kawai bai wata hudu ba ya riska na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ana kirga shi a cikin sahabbai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe duk da yake shi bai shi ba ganin da zai sanya shi ya hankalci yaya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai malamai sun kirka shi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ta'adda ma Umar ibn al-Khattab cewa la ta'budu sunjan tare da sayyidina Umar ibn al-Khattab a dinin dukkan abin da ake ce ma asha shi ne abincin da ake ci da dare bayan magarba yawanci asha sun kasance suna cin da bayan magarba ne sun kasance suna cin al'asha bayan sallar magarba shi yasa ake cewa idan aka kawo abincin dare kuma aka kira sallar isha fabda'u bil asha ku fara da abincin ba fabda'u bil isha ba bil asha eh ku ci abinci sannan ku yi asha sannan ku yi isha a ah, to kaga wannan dalili ne wannan shine hujjar Imam Malik cewa sayyidina Umar gashi ya ci abinci kuma salla sannan ya tashi sallar isha walam yatawabba bi alwala ba bai yi alwala ba to ga shi kuwa yana daga cikin khulafa'ur rashidin da su ne suka fi kowa sanin abinda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake kai na'am وغسل يديه imam malik ya ruwaito daga bamrata bin sa'id almazini almazini mazin na bani najjar shi ma yana daga cikin tabi'ai kananan tabi'ai amintacce wajen malaman hadith daga aban ibn usman aban ibn usman al-umawi dan sayyidina usman sayyidina usman yana da ya'ya wanda yake wanda suke da riwaya a wajen su guda uku ne da amr da sa'id da kuma shi aban aban ya fi yawan hadisai ya rayu bayan sayyidina Usman shekaru masu yawa dan bai mutu sai shekara wajen dari da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance gwamna a Madina ya rike Madina lokacin lokacin shugaban lokacin sarautar Abdul Malik ibn Marwan ya shekara bakwai yana rike da da wato mulkin Madina shine gwamna a Madina ya riski mahaifinsa ya yi riwaya daga wajensa ya ruwaito daga Usman ibn Affan a na Usman mun yi tarjamar sa ko Usman ibn Affan a cikin kitabul wuqut to a takaice dai na Usman ai ko mun yi zin nurain a to na Usman zin nurain sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kirga shi daga cikin as-sabiqun al-awwalun ya daga cikin musulmin farko ya musulunta lokacin yana saurayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa kissar ruqayya ya yi hijira tare da ita zuwa haibar. daga baya kuma ya dawo sannan ya hijira zuwa Madina lokacin da za a tafi yakin Khaibar da yakin Badr bai je ba saboda ita ruqayya ba ta da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ya zauna ya jinyarta amma sai ya sanya masa rabansa na yakin Badr ya bashi kamar yadda aka ba mu kowa rabansa na ganima shi ma sayyidina Usman an bashi don haka ne malamai suke kirga shi a cikin badriyun duk falalar da ta zo ga waɗanda suka je yakin badar suna dangana ta ga sayyidina usman shi ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi hukuncin wanda suka je yakin badar tunda ya bashi daga cikin ganima kuma zaman da yayi bai je ba a matsayin da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ummu kulsum ita ma da ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ina da ƴata uku wallahi da na aura masa yana yana daga mala'iku suna jin kunyarsa saboda yanda yake saboda matsayinsa a wajen Allah da yanda yake jin kunyar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune a ɗakin Aisha yana cinyarsa tana bude. Abubakar sayyidina Abubakar ya shigo bai rufe cinyarsa ba sayyidina Umar ma ya shigo bai rufe cinyarsa ba ana cewa ga sayyidina Usman yana neman a baki izini sai ya gyara sifar da yake zaune rufe cinyarsa sai bayan ya zo ya amma da Usman ya zo sai ka tashi ka gyara zaman ka me yasa shi ke ala min rajulin malaika ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suna jin kunyar sa ba kaga wannan yana daga cikin ilimin gaibu Allah ya sanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna matsayin sayyidina Usman yana daga cikin ah, al-ashra al-mubashirin bil janna guda hudu da ake musu al-bushr da al-janna sannan kuma yana daga cikin hulafa'ur rashidin guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi riko mi koyi da sunnar su mi da sunnar su mi koyi da su ya an yi masa mubaya'a da khalifanci bayan kashe sayyidina Umar lokacin da da aka bar al'amarin ya zama fito abin shawara tsakanin musulmi ya tsaya a lokacin sa aka bude kasar Khurasan a lokacin sa aka bude Maghrib al-Maghrib al-Arabi wato musulunci ya shiga cikin Tunisia da kairawan lokacin ita ce al-maghrib din duk a lokacin sai na Usman ne a lokacin nan a abin musulunci ya yatsu a fusko a wurare daban-daban a cikin al'ummar musulmi daga baya a wajen karshen rayuwarsa a fitinu suka barke a cikin al'umma aka sami 'yan tawaye suka zo suka ce masa wai baya mulki da adalci don haka dole ya cire kansa daga mulki shi ba zai cire kansa daga mulki ba kuma ba zai yadda ai yaƙi ba dan a kare shi sahabbai sun yi musu yaki ya hana ya ce ba da izinin sa ba amma manya-manyan sahabbai suka tura 'ya'yansu dan su kiyaye shi su tsare shi daga waɗannan a tunannun mutane 'yan tawaye waɗanda suna ta turo su daga kasashe daban-daban suka don su ce amirul mu'mini daga cikin waɗanda suka tura 'ya'yansu akwai sayyidina ali bin abi talib ya tura hasan da husayn da abdullahi bin jafar dan dan wanka je abin nan wannan yana wannan yana daji daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma ya bamu haka nan Abdullahi ibn Umar yana daga cikin masu gadin sayyidina usman da Abdullahi ibn Zubair Zubair shi ma ya tura shi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wal ansar su suka kiyaye shi suka tsare shi har aka samu waɗansu daga cikin tawaye suka tsalle suka haura cikin gaban gidansa suka je suka ranar juma'a bayan sallar la'asar ran sha takwas ga watan zulhijja a hijiran manzo ana sallar da su talatin da biyar suka sare masa wuya suka kashe shi a gaban matarsa Na'ila an ruwaito cewa jininsa jinin jinin wuyansa ya tabbatu ya fada akan fadin Allah ta'ala fasa yakfika humullah fasa yakfika Allah zai isar maka su jininsa kai ya fada ya yi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da zai rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ya Uthman baka yi bude baki tare da mu ba baka yi bude baki tare da mu ba ya tsaye daga cikin dalilan da sayyidina Uthman yace bai yadda wani ya zo ya ce zai kare shi ba saboda ya sakankance akan cewa kashe shi za a yi kuma ga a rawannin ranar zai rasu shi kuma yi baki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan shi ne matsayinsa waɗansu da Allah ya ɗore da albarka suka mai da addini shi ne tsinuwa sai na Usman to waye cancanta da tsinuwa su ko ku sai na Usman akwai wani abu da ya nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tsinuwa ta tabbata gare shi da sai na Usman ba abin da zaka gani sai shaida akan cewa dan aljanna ne wata ran kan dutsen Uhud dutsen Uhud yayi girgidi manzon Allah yayi girgidi eh, eh, eh, abin yayi girgidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa kanutsu ya Uhud ba wani ne a kanka ba sai annabin Allah da siddiqi da shahidai guda biyu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Abubakar da Umar da usman shi ne annabin Allah sannan da siddiq shi ne Abubakar sannan da shahidai guda biyu Umar da usman ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi bai'a ta abin nan ta hudaybiya bai'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya yi ta ba zai shiga ba zai shiga wutar jahannama ba lokacin da aka zo za a yi sai na Usman baya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Makka dan ya je ya sanar da su cewa ga abin da ya kawo su ba fada suka zo ba bayan an gama bai'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa na dama ya dora a hannunsa na hagu yace hazihi bai'atu Uthman yace wannan ita ce bai'ar sayyidina Uthman shi ne wani daga cikin malamai ke cewa wallahi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi hannun sayyidina Uthman tunda manzon Allah ya masa bai'a bil wakala hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu shine yake wakilcin hannun sayyidina Uthman to wanne ne yafi hannun manzon Allah sallallahu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya'a bin niyaba ko ko wanda yazo yayi da kansa wanda ake masa bin niyaba da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa da suka zo na falalansa suna da yawa to shi ma aka ruwaito imam malik ya ruwaito cewa aka na wa walahma cewa ya ci gurasa da nama thumma madmada sannan ya kuskura bakinsa wa ghasala yadayhi wanke hannuwansa wa masaha bihima wajhahu ya shafa fuskarsa da su thumma salla wa lam yatawadda sannan ya salla bi alwala ba gashi ko naman shi ma wuta sai da aka fararraka shi ko ana cin danyen nama ba a cin ɗanyen nama ya ci gurasa tare da nama ya tashi ya kuskura baki bai yi alwala ba ya kuma wanke hannunsa wanke hannunsa saboda abin nan maiko saboda maikon roman nama ya wanke hannunsa sannan shi kuma hikimar kuskura baki mun abin nan mun gani kamar yadda ya gabata a wancan hadisin saboda abin nan kar mutum ya shigaltu da wani abu da ke cikin bakinsa ga barin nutsuwa a cikin sallah na Imam Malik ya ruwaito cewa balagahu cewa wannan hadithin ya zo masa balagan wato bai zo masa bai faɗi isnadinsa ba zuwa ga Abdullahi zuwa ga Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Abbas Ali ibn Abi Talib shi saboda kurewan lokaci sai Allah ya kai mu mun zo mun sake zuwa kan sunan su zamu tarjama su saboda tarjama su zata mana tsawo cewa su su biyun nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan su daga cikin khulafa'ur rashidin ɗayan kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da Allah madaukakin sarki ya bashi sanin tafsiri da san da fiqhun addini dukkanin su su biyu ba sa yin alwala daga abin da aka kona shi a cikin wuta in dai sun ci abincin da aka bararraka shi a wuta to ba sa alwala نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سال عبد الله بن عامر ربيعه عن الوهن يتوضا للصلاه ثم يصيب طعاما فتمسكت النار هل توضا قال رايت ابي يفعل ذلك ولا يتوضا imam malik ya ruwaito daga yahya ibn sa'id cewa ya tambayi abdullahi ibn amir ibn rabi'a ɗaya daga cikin malaman tabi'ai daga cikin fiqat daga cikin yana daga cikin abin nan qaba'ilul ansar shi ba tabi'i bane kai sahabi ne baban sa ma sahabi ne dan sahabi ya tambayi Abdullahi ibn Amir kan ar-rajul mutumin da yayi alwala domin yayi sallah thumma yusibu ta'aman sannan ya ci abinci qad massathu da aka dafa shi da aka dafa shi da wuta ayata wadda zai sake wata alwalar yace قال يتي رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ ناقة ما هي فينا يناين حكا بايا yin alwala wato mahaifina yana yin alwalar ya ci abinci da aka dafa. sannan kuma ya tashi sallah ba tare da ya yi alwala ba wannan ma an ruwa asar ne daga sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Thank you. sake zuwa mana a cikin wannan lissafi ya ji jabir bin abdullahi ansari yana cewa ra'aitu abubakar ne siddiq ya ce na ga abubakar as-siddiq abdullahi bin uthman sunansa kenan abubakar shine kunyarsa da wanda yake da ita shahara as-siddiq kuma na ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa saboda gaggautawarsa wajen gaskata abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma za mu bayanin tarjumarsa a nan gaba insha Allah akala lahman ya ci nama sun masalla sannan ya yi sallah walam ya tawadda da yi alwala ba saboda ka kaga kula fa'un rafidin guda hudu sun hada a wannan hukunci don haka idan ya karfafa abin da imam mali yake cewa idan hadisai biyu suka zo maka ka duba ka ga abin da abubakar da umar suke a kai wanda ya dace wanda aikin su ya dace hadisan da ya dace hadisan da aikin abubakar da umar ya dace da shi to shine shine abin kaddamarwa to la'alla mutum zai ce to ai wannan magana ta Imam Malik ta saba ma maganar Abdullahi ibn Abbas da wata ran yake cewa idan mutum yayi ihrami da hajji na ifrad sannan ya zo ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi to dole ne ya mai da ita ta to umra sai aka yi masa hujja aka ai abubakar da umar da sun yi ifraki kuma da suka yi tawafi ba su mai da ita ta zama to umra ba ta yaya za ka ce haka shi ne yake cewa ibnu abbas yake cewa uhaddithukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna abubakar wa umar يوشك أن تمطر an السماء أن تمطر عليكم السماء بالحجارة yace ina yi muku magana daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam sannan ku kuma kuna ce min Abubakar da Umar to wallahi za a yi muku ruwan duwatsu daga sama kamar yana musu inkari cewa tun daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta saba hadisin manzon Allah sallallahu ya za a kawo maganar wani da ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana kawo ana kafa hujja da shi magana ce daidai ta ibnu abbas cewa in abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu magana ga wani kuma hmm. idan hujja ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zancen kuma a maganar wani to amma maganar imam malik tana maganar cewa hadisai ne guda biyu dukkaninsu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ɗaya ya zamanto a kansa abubakar da umar suke saboda haka idan ka tafi akan abin da abubakar da umar yake suke ai kana kan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin jayar da shi akan ɗaya hadisin ne da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa waɗansu malamai ba su sallama ma Abdullahi ibn Abbas wannan magana ta ba kan wannan matsala domin kuma wata bin Zubair wanda yake suna daga cikin manya manyan malamai ne sai ya ce ma Ibn Abbas lakinnahuma a'lamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ne sun fi ka sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan aka idan ka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka ga abin da abubakar da umar suke a kai da ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sai a bincike ta kula ka ga me madogara da abubakar da umar suke a kai idan wata aya ce ko wani hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka cewa wancan hadisin da ka gani imma an shafe sa wa imma an yi masa togaciya wa imma akwai wani bayani da ke tare da shi wa imma kuma akwai bayani akan raunin sa. idan kuka ga ijtihadi ne wanda suka yi to ba a karɓar ijtihadin wani sabanin nasi da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne to a nan wajen sai ka tsaya akan abin Abdullah ibn Abbas ya amma dole sai ka tsaya ka kai yi bincike ko ba wai kawai zaka ce ne ba ai daga jarradin kaga maga hadisi ya zo kuma kaga ba akan Abu Bakar da Umar suke ba sai kawai ka ce ai shikenan ga hadisi ba ruwanmu da wata magana a'a ba a haka نعم وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم اوتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ Ah, imam malik ya rawaito wannan hadisin daga muhammad ibn al-munkadir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn al-munkadir tabi'i ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan riwayar hadisin mursal ne mursal shine hadisin da tabi'i ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi bai riski rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga akwai gibi a cikin isnadin amma hadisin ya inganta hadisin muhammad ibn al-munkadir ya rawaito shi daga jajir haka abu dawud ya rawaito wannan hadis da kuma ibn hibban da da da, da ibn khuzaimah jabir ya ce wata mace da ake ce mata amratu Binta hazm ita ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lambu nata sai masa shimfiɗa ta gyara masa waje cikin inuwa ya zo ya zauna sannan ta tashi ta kama akuya ta yanka aka bararraka aka kawo masa naman tare da gurasa ya ci da shi da sahabbansa sannan ya tashi ya yi alwala eh, ya yi sallar azahar sannan bayan ya gama sallah a zahar sai ta ce masa ya rasu da akwai ragowar naman nan ba na kawo maka shi ba sai ya zamanto maka ne abincin daranka sai ce a kawo ya ci sannan ya tashi ya sallar la'asar bai sake jaddada alwala ba shine jabir yake cewa kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma mastatin nar al'amari na ƙarshe da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine bi barin alwala daga abin da aka bararraka a cikin wuta wato al'amari na ƙarshe daga abubuwan guda biyu na farko yayi alwala wanda wannan alwalar ta yi yayi ta ne saboda dama can ba shi da alwala sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayi ta ne saboda ya ci wannan nama amma rashin alwalarsa ta biyu sai ta nuna mana cewa kenan shine al'amari na ƙarshe wanda ya tabbata akai cewa ya tashi yayi a sallah bai jaddada alwalarsa ba to da shine ake kafa hujja shine ne abin da jabir yake nufi ai kana akhirar sha'anain a sha'ani na karshe daga abubuwa guda biyu da suka faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan rashin alwala daga abin da rashin jaddada alwala bayan ya ci abinci na'am وحدثني عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك سئل من العراق فدخل عليه ابو طلحه وابي بن كعب فقرب ثم طعاما فلم يتق النار فاكلوا منه فقام احد فتوضا فقال ابو طلحه وابي بن كعب ما هذا يا انس وابي فقال انس ليس من المحرم وقام ابو طلحه وابي بن كعب يا ولم يتوضا wannan hadithin imam malik ya rawaito daga musa ibn uqba musa ibn uqba malamin malamin sira imam al-maghazi malamin imam malik ne shi ma daga abdurrahman ibn yazid al-ansari abu muhammad al-madani dan uwan Asim ibn Umar ibn al-Khattab ta wajen uwarsa an haife shi ma a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma babansa Yazid yazid ibn jariya sahabi sahabi ne wanda yake shahararre anna anas ibn malik anas ibn malik qadima min ya dawo daga Irak. dan anas ibn malik ya je a karshen rayuwarsa ya tafi basra a can ma almajiransa suka shahara basra gari ne wanda yake musulmi suka kafa shi sai lokacin sayyidina umar to ya dawo madina fa dakhala alaihi abu talha sai abu talha al ansari wato mijin mahaifiyarsa ya shigo ya zo wato ya zo irin kamar bako ya dawo an zo a gaishe shi abu talhat al-ansari zaid ibn sahal al-ansari wanda shi ma tarjamarsa ana ɗauka mun yi tarjamarsa sai a wancan hadisin na lura ashe ba mu tarjamarsa ba da shi da ubay ibn ka'ab dukkaninsu suna daga cikin al-ansar za mu tarjamarsu su ma nan gaba bi idnillah faqarrab faqarraba lahumu ta'ama sai sai ya mika musu abinci ah, wanda yake yana daga cikin ikramud bayt ah, darajta baƙo. Baƙo in ya zo wajen ka kaddamar masa abinci in ko kaddamar masa abin sha wannan yin haka koyi ne da sunnar annabi ibrahim mm. al'ataka hadithu daifi ibrahim al-mukramin mm. da suka zo musu kaga yana tashi sai je yanka musu abin nan ya yanka musu tinkiya ya kawo ruwa aya ba abinci bane ai ruwa shine akalla abinci zaka yanka masa malam musa in rago shi za ka yanka yanzu a har yanzu wannan al'adar larabawa suna da shi larabawa musamman larabawan ƙauye in dai bako ya zo musu to dole sai sun yanka masa rago dole sai sun yanka masa rago ko yaya ne in ku aka kawo masa in ku baka yanka masa rago ba ka je ka sayo kaji ka yanka masa kaji ka kawo masa shikenan ba zai ci abincin ba sai sake ce na je wajen wani bai girmama ni ba kuma wannan ya zama masa aiki eh? wannan har sai ya sa eh har ko kai ne ai ba dai balarabe ba wannan al'ada ce ta larabawa da sun rike ta hanyar suna da har yanzu suna da wannan al'ada musamman larabawan najib wanda cakuda da sauran mutane ba na ƙauye din in ka je ka same su har yanzu haka suke ko ba shi ne za su ci don su ma wannan baƙo abin da yake na haƙƙin saukarsa ne kuma abin nan idan akwai idan aka kawo shi kansa rago shi kansa shi kansa ragon aka kawo ko ɗan taurar idan aka ga babu kitse yadda ya kamata eh, to ba zai ci ba saboda gani yake ka je ka kawo masa abincin yunwa ne to shi yunwa ce ta kawo shi wajenka ai ba yunwa ce ta kawo shi ba ba zai ci ba in kuma bai ci ba wannan shi kenan ya tabbata ya zama to aibi ga wannan mutumin da shi da iyalinsa <laughs> a sai ya kawo musu abinci qad massathu nar abincin da ya kawo musu an dafa shi an dafa shi akan wuta fa akalu minhu sai suka haɗu ga baki ɗaya suka ci fa qala anas anas yace a. أي فقام أنس فتوضأ أمس أنس ابن مالك في تاشي الولاء فقال أبو طلحة وأبي أبو طلحة أبي بن كعب سيسكت مسا ما هذا يا أنس مي ونن كما عراقية wannan wata sabuwa ce kuma ta zo daga iraq wato sunnar 'yan iraq ce za ka kawo mana nan wajen saboda su mutanen madina ne kuma madina a nan addini yake kuma iraq ta shahara da fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta cewa wato kan ra'asul fitna da kafirci daga iraq zai danno kai abinda ake nufi kuma da iraq shine a wannan lokaci da abin yake gabas hmm. su ne kaga irin su kufa da su basura din da kuma can kasar kasashen yamama duk suna cikin wannan to saboda haka suka wayannan wura wannan kasashe suka shahara da wato yaduwar bid'a da rashin tabbatuwar sunna to sunna kuma tana madina shi yasa malaman hadisi suka ce mutanen madina ba su san si ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya a wajen riwayar hadisi ba ba san kuma su yi tadlisi wajen riwayar hadisi ba malaman ɗaliban mustara sun san ma'anar tadlis tadlis abu ne wanda yake can mutanen iraq su suke yi amma a karnul awwal wa thani ba a san tadlis ba a madina daga baya ne tadlis ya zo ya shigo saboda haka wato dai madina can ne inda cibiyar addinin musulunci take kuma can ne yanda yake tabbatacciyar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take shi yasa da ana je wannan abin sai suka yi masa inkari wanda yake haka ya kamata malamai su yi idan sun ga an yi abin da yake ya saba ma tabbatacce na ilimi da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi inkari kuma kaga sai suka yi masa inkari da abin da zai zamanto kamar akwai kwaɗi a gare shi wannan kuma maimakon su ce masa dan me zaka yi haka ko makamanci wannan sai suka ce a iraqiyya eh, yar iraq kuma za ka kawo mana nan wajen faƙala anas laitani lam aqal yace ina ma ban yi ba wato yaji kamar ya nitse saboda kunya kaga wanda suke darasta ilimi kenan wa qama abu talha wa ubay ibn ka'ab fa sallaya wa lam yatawadda'a suka tashi da abu talha da ubay suka tashi suka yi sallah ba su yi alwala ba to wanda ya nuna cewa kenan kaga dukkan fitattun sahabban madina akan wannan suke kamar yadda nace imam malik ya dauki wannan ya tsawaita a wannan babin saboda sabanin yana da ƙarfi a cikin mutanen madina akwai su zaid ibn thabit da su abdullahi ibn umar da malamin imam malik a cikin tabi'in ibn shihab zuhri ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ra'ayinsu shine sabanin abinda imam malik ya tafi da shi akan wannan shi yasa ya ya wajen kawo mana labarun maganganu da ayyukan sauran sahabbai musamman al-khulafa'ur rashidun daga cikin su da kuma sauran fitattun malaman madina ubay ibn ka'ab yana daga cikin fitattun malaman madina domin shi ne wanda ya fi kowa sanin alqur'ani a cikin wannan al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida kuma kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin tarjumar sa in Allah ya so wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na tambaya biyu kawai za uku kawai za ta farilla akan abin hawa ba idan lokacin sallar farla ta zo dole mutum ya sauka kasa ya yi sallah ya yi sujada da ruku'u a bayan kasa kamar yadda yake suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar haka Abdullahi ibn Umar yake ce ma wanda daga cikin tabi'ai idan kana tafiya ka yi sallah akan abin hawanka ta farilla amma in lokacin farilla ya zo ka sauka ka yi sallah a doron ƙasa saboda haka mutum karya abin nan sai ya ƙoƙari ya ringa kardadan lokacin sallah ya iya hada ya zai iya hada azhar da la'asar sawa'un ya jam'u taqdim a lokacin sallar magar azhar din ne azhar da la'asar ko da lokacin la'asar bai shiga ba in sallar magariba ce daga magariba fara ta yi ya hada a magariba da isha zai kuma iya jinkirta magariba har sai can lokacin isha zuwa rabin dare yadda dai biyu ya sauwaka gare shi babu laifi gare shi amma ba shi da uzuri ba shi da wani uzuri kan yi sallar farilla a cikin mota Allahumma illa a cikin jirgi a cikin jirgi to shine malamai suka yi sabani waɗanda abin nan ina jin mun taɓa yin maganar akan hukuncin faqidut tahurai cewa kauli guda hudu ne na malamai akai wanda suka ce mutum zai yi sallah kuma sallar tayi da wanda suka ce zai yi amma in ya sauko ƙasa ya rama da wanda suka ce zai yi a abin nan a zai yi sallar wadda wanda suka ce ba zai sallar ba ma ga baki ɗaya an ɗauke masa sallar da wanda suka ce kuma zai yi sallar ba zai rama ba a kowanne guda hudu wanda yake malamai suka kawo da shi da wanda yake faɗi da tsahurai da hukuncin su kusan guda ɗaya ne suka bayar akan wanda yake kamar a waje da ba zai iya yin sujada ta sallar farilla ba ya matsi su tsaya har ya tashi ya sallar da waɗansu suka yi irin wannan motar ta iyamurai aka hana su su sauka su sallah kenan suka ta gaya ma Allah sai kawai motar ta lalace suka sauka suka je suka yi sallar su su idan da sallah sun to za su wajen motar motar ta tashi aka zo aka dauke su kamar Allah ya tsaye da motar ne don kawai su sallah mutum ya ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa an ayyub an nafi an ibn umar wannan yana daga cikin yana daga cikin asanin da suka fi kowanne inganta domin shi ayyub shine ibnu abi tamima as-sakhtiyani imam ahlul basra su su uku sune suka fi kowa aminci wajen riwaya daga nafi maula abdullahi ibn umar da ayyub da ubaidullah ibn umar da malik ibn anas su su uku su suka fi kowa kware su suka fi kowa kowa kiyaye hadisan nafi amma an yi sabani tsakanin su su uku wane ne wane ne ake kaddamarwa waɗansu sun kaddamar da imam malik waɗansu sun kaddamar da ubaidullah amma ba wanda ya kaddamar da ayyub akan imam malik da ubaidullah shi ko nafi maulan abdullahi ibn umar ne ibn umar kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne sahihi a bisa sharadin bukhari da muslim amma ya abinda kuma ya maka saura shi ne ka duba ka tabbatar babu wata illa boyayya a cikin hadisin kafin ka hukunci a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙo da sunnata da sunna al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyi al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min maza Allah sallallahu alaihi ya ce ai koyi da su bai ambace su da suna ba amma ya ambace su da hujja ya ce khilafatul nubuwa 30 sana khilafar annabci shekara 30 ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su ne rashid su ne su ne masu khilafatul nubuwa al mai wato mai mare gurbi ai wato masu mare gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda za su shekara talatin bayansa za su mare gurbinsa su ne ita ce khilafatun nubuwa saboda haka su ne kula fa'un rashidun din kuma shekara talatin din nan ta cika da lokaci da wata shida na ƙarshe da Hassan ibn Ali ya sallama mulki ga Muawiya shi yasa ne ma Imam Ahmad da fi da waɗansu malamai suke cewa khulafa'ur rashidun dinnan Hassan ibn Ali shi ne shine cikamakin na biyar su su biyar ne ba su su hudu ba domin da su ne khilafatul nubuwa ta cika tunda sayyidina Abubakar kurka tare da ni ya shekara biyu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya shekara goma nawa kenan sayyidina Usman ya shekara goma sha biyu nawa kenan ishirin da hudu sayyidina Ali ya shekara shida ba wata shida shekara biyar da wata shida ashirin da tara da wata shida sai na hasan ya wata shida ya shi ne cika talatin cif wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina zaka ce manzo Allah bai bayanin su ba ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ga duk wanda ga duk wanda ya san nusus to amma mushkilan waɗanda wato Allah yana cewa wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi fi ashabi sa'ir ma kunna min ashabi sa'ir ‘yan wuta suna cewa da muna hankalta ko muna ji ba za mu zamanto cikin ‘yan wuta ba to muskilan waɗanda suke wanda suke aƙidar rafida aƙidar gaba da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan irin maganar rafida ce wanda ba su yadda da kula fa'ur rashidun ne ba su yadda da kula fa'ur dun ba mushkilan su shine kan cewa sun fi kowa rashin sanin sunna tunda ba su da sahabbai ba don haka ba ruwan sun maimakon sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo tatsuniyoyi kuma sun fi kowa rashin hankali ajhalun nas fil ma'qulat wa akdhabun nas fi sam'iyat haka aka sifanta su sun fi kowa jahilci wajen abin da yake hujja ta hankali kuma sun fi kowa ƙarya wajen hujja wadda yake ta riwaya suka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kaga rashin sanin sunna shine suka fada wannan to yanzu sun yadda cewa akwai hulafa'ur rashidin din sun yadda in sun yadda shi irbab ibn sariya watakila shi ba su kafirta shi ba shi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda sun yadda da shi to alhamdulillah in sun yadda da shi su su kawo mana mece wani abu ne ya fassara musu suwa ya kula fa'un rashidu sai su ce su ne ai limamai guda goma sha biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su ne ma'asumai wai da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake su ne ma'asumai ƙarya kuma suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi da yazo akan wannan to su waye goma sha biyu mu zo tare da su sai su ce sun ce na farkon su sayyidina Ali na biyun su Hassan to sun yadda da Hassan din maimakon maimakon amirul mu'minin arul mu'minin suke ce mata wanda ya kunyata mu'minai sannan na uku su Hussein to na hudin a nan sai suka rabu kashi biyu waɗansu sai suka ce ali ibn al ne waɗansu sai suka ce muhammad ibn al-hanafiya da aka zo ku dawo mu zo na biyar bayan ali ibn al-husayn waɗansu sai suka ce muhammad ibn ja'far ne sai suka ce abu ja'far ne muhammad ibn ali al-baqir nan ma waɗansu suka saba suka ce a'a ba shi bane da aka zo kan al-baqir waɗansu sai suka ce ja'far as-sadiq ne waɗansu kuma sai suka ce a'a isma'il ne da aka zo waɗansu suka ce ba shi bai da aka zo kan Ja'far sai suka yi sabani waɗansu sai suka ce Musa al-Kazim ne waɗansu suka ce a'a Isma'il ibn Ja'far ne waɗansu suka ce Abdullahi ibn Ja'far ne a koyaushe limamin su ya bata sai an saki sai an samu baraka sai a samu wata sabuwar kungiyar daga nan ne aka wani lokaci a sami Isma'iliya wani lokaci Marwaniya wani lokaci ga sunan dai suna Guradiya ga sunan sunaye bila adadi kaje in ka karanta maqalatul islamiyyin na abul hasan al-ash'ari zaka ji abin ban mamaki wato in kana jin irin maganganun su kawo su to in ku sun saba lallai dai ɗayan biyu ne in ma cewar maganar wane ne zai zama to liman san manzon Allah sallallahu alaihi bai faɗa ba saboda haka ra'ayi suke bi wa in ma kuma an ruwaito amma riwayar da suke akan ta ƙarya ce dan ba zai yiwu a ce dukkanin maganan nan a ce gaskiya bace kowa yana cewa ai maganarsa daga ma'asum take maganarsa hujja ce daga imam ma'asum ba wanda ba zai yi ƙarya ba ta ce za a yi kowa abin nan ma'asum guda biyu su haɗa kan saɓani dole ne in dai su ma'asume ne gaskiya suke faɗa gaskiya ne yace ba ta zamantowa biyu saboda sun saɓa wani ya tabbata akan cewa akan ƙarya suke maƙaryata ne to sai mu tashi daga abin da yake tabbataccen sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi hudu ba wadda sahabbai suna zaune a ciki sun shaidu wannan hudubar kuma ta zamanto kusan kamar wato kusan mutawatira kowa yana magana ta, sai mu batta mu tafi mu riko da waɗansu tatsuniyoyi na makaryata wanda suke jahilai wanda ba san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su da masu riwayar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan abin nan rashin fahimta shi yake kawowa Allah madaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ba mu ikon nisantarta subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ah, na karatun mu na walaha da muke yi gobe babu sai in Allah ya kai mu jibi ranar Lahadi insha Allah a Lahadi ma babu akwai wa'azi shikenan na huta ki